shine isnadinta na samu diyar hausawa mai kunya ga wayo wayo Allah daɗi soyayya isnadina soyayyar aure na dabe shine isnadina ta sani ina shila ta wanke takaicin ruhi na daina zubar kwalla na sami biyar hausawa na ce mata madalla haikin aure ta bani ta yi mini oyoyo ta canza tunani na soyayya islamina soyayyar aure na dabe shi ne daɗi soyayya suna abinda in na fita gurin aiki na ta kara mutunci na komai na faɗi ba ta ja sai ta yi mani abanna na ba ta yabo domin ta ɓoye mini sirrina. na lallai mace mai addini ƴaƴan mu suke koyo sai ku koyi mata soyayya islam amshi yar hausawa na rarrasa ta Mata hakuri haƙuri sai annori ya rufe fuskata ita ce mai wankin kaya wata ran da na babata in na dawo daga aiki sai ta yi mana oyoyo wayo Allah daɗi soyayya islamin na soyayyar na ne Mu biyar Hausawa. sinadari na na samu hausawa mai yi maka oyoyo wayo Allah da ke soyayya sinadari na dama mace mai addini manzan mu ya so kanta ya kwadaitar domin aure shine a ɗabi'ata amma wannan tarbiyya na ganta gaba bata fanni suna mutunya ba wayewa in mace banga tana da biyayya ba koyarwar manzan Allah ba zan mata ganda ba aljannar mata na kuma sabon koye ba mace mai neman aljanna to nan tafiyan sinadina na samu biyar hausawa mai maka oyoyo wayo Allah da ke soyayya islam Love.